fara tun alkur'ani mai girma kuma sai ka hakuri saboda rashin lasfika ka bude baki ka gani ma tsoho ne amma yana bude baki sosai na'am za ku za ku ce ina jin mu lasfika ce ya ba ya ba ya ba

لا خير في كثير من ندواه إلا من مر إلا من مر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرقا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام طرا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم الذي جاءنا بالكتاب والسنة اللذان يفرقان بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والكفر وبين الإيمان والنفاق وبين السنة والبدعة كالشمس ودهاها وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها wa badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. idan ba a manta ba munasaba ce ta aure ta haɗa mu a wannan waje a wannan lokaci ta ɗaya daga cikin 'yan uwa da ake tare da su a musulunci wato shine malam aliyu wato ɗan gidan marigayi alhaji bello mai kusa allah ka ji kansa allah ya masa rahama malam ali kaman yadda mafi yawancin ɗalibai suka sani ɗalibi ne na ilimi to munasaba ce ta ƙaruwa ta aure da ya samu Allah subhanahu wa ta'ala ya rufa masa asiri kulli ummatin shahidan fa qulna hatu na'am فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون الله تعالى يا تبتا ملكان شتوى شيء الحق ne shi yasa kalmar da ya yarda ita ce kalmar da tafi kowace kalma tsada ita ce kalimatul la ilaha illallah malamai suka ce wannan kalma ita ana kiranta kalimatu haq Allah ta'ala gaskiya ne kalman shi gaskiya ne sannan kuma musulunci gaskiya ne yace wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-may wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil إن الباطل كان زهوقا وقل الحق من ربكم, وقل الحق من ربكم نعم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر sannan kuma ya tabbatar cewa manzon Allah gaskiya ne kaifa ya hadillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu wa shahidu أن الرسول حق وجاءه البينات سننكم يتبت سوى القرآن قسياني وكذب به قومك وهو المي وكذب به قومك وهو الحق نعم قل لست عليكم بوكيل الله تعالى يا تبتر شيكيش قسياني كلمة شهادة قسياني musulunci gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne Ƙur'ani gaskiya ne الحق أرسل الحق بالحق ليثبت الحق بالحق Allah mai ɗaukakin sarki shi gaskiya ne ya aiko da gaskiya don a tabbatar da gaskiya a bayan ƙasa shi yasa yake lahu da'awatul haqqu ga Allah kaɗai bauta ta gaskiya take duk wanda aka bauta wa in dai ba Allah bane to ba bauta bace ta gaskiya shi yasa ne wallazina yad'una min dunihi wanda suke kiran wani wanda ba Allah ba wajen ɗaukan haƙƙin wani haƙƙin Allah su ba wani sai Allah ya ce la yastajibuna lakum bi shay'in illa ka basu kaffaihi ila al-ma'i liyabluga fahu wa ma huwa bibaligi sannan Allah ya ce wa ma du'a al-kafirin illa fi dalal sannan ya ce walillahi yazuru ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو ولا صال قل من رب السماوات والأرض قل الله نعم. قل فاتخذتم من دونه أولياء ولفاتخذتم من دونه أولياء نعم. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير نعم أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء نعم. وهو الواحد القهار Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ƙul, man rabbu samawati wal ardi ka tambayi mutanen duniya gabaki ɗaya waye ubangijin sammai da ƙasai wanda ya tsagi halittar sama da ƙasa ba tare da ya gani a wajen wani ya koya ba sai Allah ya ce wa manzan Allah ko sun baka amsa ko basu baka amsa ba ulilla ka ce musu shine Allah a afattaqtum min dunihi awliya'a ka ce yanzu wani Allah shi da ku rike a matsayin shine wanda zai zibinci al'amarinku wanda kuka rike din nan Allah ya ce la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra duk wanda aka rike wani Allah aka bashi haƙƙin Allah babu wanda ya mallakan makansa amfanarwa ballantana cutarwa da ya zamanto an yi wannan tambayar babu amsa sai Allah ya ce ka ƙara tambaye su qul hal yastawi al-a'ma wal basir ka ce da mai gani da makaho za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba da wanda ya da zai bauta ma Allah shi kadai ba zai hada shi da kowa ba da wanda ya ma Allah abokin tarayya za su zama daya ba za su zama daya ba da wanda ya da zai bi sunnar manzon Allah san farerata da wanda ya takuda wani abu da sunnar manzon Allah za su zama daya ba za su zama daya ba da wanda yake rayuwa akan ilimi akan qala Allahu qala rasuluhu da wanda yake rayuwa akan jahilci ul hal yastawi al a'ma wal basir za su zama daya am hal tastawi dhulumat wan nur ko za a hada duhu da haske za a hada musulunci da kafirci za a hada munafunci da imani za a hada ul hal yastawi al a'ma wal basir am hal tastawi dhulumat wan nur am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatabal khalqu alayhi ko abokan tare da wasu suka dauka suka ba su haƙƙin Allah shin wa'annan ababen su ma sun yi halitta ne sai Allah ya halitta sai aka kalla halittar Allah aka kalla halittar su sai aka kasa gane wanne ne na Allah wanne ne nasu akwai wanda ya halitta Allah ya halitta aka kalla halittar shi aka kalli ta Allah aka kasa gane ta Allah babu dan haka Allah ya rufe ayan cewa qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar Allah shine makadaici shi kadai saboda haka za mu tsaya a nan muna roƙon Allah ta'ala wannan aure ya sanya masa Allah ya ma albarka kai tsaya tsaya kake yi ta Allah ya ma albarka Sheikh Musa Asukuna Allah ya ta ma da alheri ku gaisa ba kaka tafi ko ina Allah ta kama da alheri na'am نعم ايه الله اكبر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بارك الله فيكم وليا وليا وليا وليا malam abin da zai a a mu sama yi ina son gyara shi gyara ka bi a hankali kashi nan ya mana shi ina son a wannan ne ke kara wannan ne ke kara ina son cire wai nan da shi a ina so da cikin nan. Ya ji da cikin. Ya da Ya da Gracias. shi ne ana kulle shi da hannu shi ne ke kara ana kulle shi da hannu da shi ne ke kara za a duka za a ji ba. wannan dabarar da nake sanya ba ya haka in ya tashi za yi haka to yanzu dai ba yi a wannan da za a rike daban wannan sai a samu mana aliya sai ya rika wannan da ya yi masha Allah la quwwata illa billah ya ku matasa ina hada ku da Allah ku ji tsoron Allah kun san jin tsoron Allah a wurin ku a wannan zamani karatu wallahi wallahi yaran nan da kuke ta Allahu akbar saboda shi kamar jiya ya shiga makarantar izalatul bid'a wa iqamatu sunna ya samu ibtida'iyya me sunan saka ta farko ya ba mana ya samu ta farko ya samu ta biyu ya samu ta uku yanzu fa cikin karatun digiri yake bai zama makaranta ba saboda ka kalubalen ku mu kan mun nisa saboda haka bayan karatunsa ku ɗauki matakan komawa makaranta a yau 'yan shekarun shi kaɗan shi ne sakatar janar na izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta kasa a yau 'yan shekarun sa kaɗan shi malamai suka taru suka ce shi ne shugaba na turnuku ga masu zuwa a ku saurara ku saurara ai da ke garin kaduna in ba irin su sun zo ba mu mun ba gefe guda sai muna saurara mu ne muku addu'a amma in sun zo to muna nan daram a kai da wani ne zai fara wa'azin a saurara mana da wani ne zai fara wa'azin saurara sai na tuna da wata magana wata rana mun yi zami wa'azi sai wata magana ta taso yanzu a nan abin da na gani a gabana an ce karatun alkur'ani mai girma ya gabata an yi buɗe taro da addu'a ya gabata an yi jawabin maraba daga mai masaukin baƙi mu yi jawabin ko mu gane shi ina ba a gane shi jawabin uban taro yayin jawabi ko mu kale shi a shi ni ma na goyi bayan ku gabatar da mahalara mu gabatar na'am ina hada ku da Allah kowa ya shiru kowa ya yi? ana ramma Isma'il Hamis sake tasowa aina kuwa ana rama Isma'il Hamis sake tasowa in ba taba wahalar da kai ba baiwa wahalar da kai Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe bismillah الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت نزلت سورة نظر بعضهم نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم وانتم تولوا فقل حسبي الله لا إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم على بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يقع عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واتبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا أمة الإسلام ومرات العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da nana ta godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan masallaci na sunna a kuma wannan anguwa ta tudun nufawa kuma a cikin wannan gari na kaduna a kuma wannan ƙasa tamu ta najeriya kamar yadda na saba faɗa wacce ta tare tarkace da yawa akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna akwai 'yan tozalla a rafi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci labari ya same ni ta hanya ingantacciya cewa manasaba da ta hada mu a wannan wuri shine dan mu a musulunci da Allah ya ba karuwa ta aure malam Aliyu Bello mai kusa wanda ya lallaba ya samu amarya malama Fatima Abubakar kamin a Ankara wani da gaggautawa fararun farilla ne to ina addu'a wannan aure na shi Allah ya sa masa albarka yanzu mala da malu yake ce ma ko na an da za a daura auren sa gobe shi ma a masa addu'a shi ma muna addu'a Allah ya sa albarka cikin auren mala aliyu bello ina addu'a Allah ya hada kanka tare da wannan amarya kuma Allah ya zaunar da ku lafiya ita Allah ya ba ta ikon yi maka biyayya kai kuma Allah ya baka ikon ciyar da ita halal ba tare da an surka mata da haramun ba dattawa da suka bada haɗin kai wannan aure ya tabbata Allah ya saka musu da alkhairi wani lokaci da ya gabata kaman sati ɗaya ko sati biyu Sheikh Yusuf Sambo Muhammad Rigacikun shugaban majalisar malamai na ƙungiyar izara na ƙasa ya kira ni a waya yake ce mu akwai wata walima da ta taso a kaduna yace kuma wannan walimar kana iya cewa walima ce ta ɗana kana iya cewa ta na saboda haka kuma kai muke so ka zo ka gabatar da wannan walima na to in allah ya yarda kuma ya amince da ƙarfin allah zan halarta jiya muna tare da shi da sauran maluma a bauchi mitin da aka yi a nan ma shek ya sake tunatar da ni ya ce maganar walima din nan na ce to in dai Allah ya yadda kuma ina raye zan halarci wannan walima da karfin Allah ya nake jin kamar muryar malam ko malam ne shigo a takbir a takbir a takbir aka rama kala dan samu wuri da dan makale haka na'am a takbir na'am to gashi kuma cikin taimakon Allah da amincewarsa mun samu daman halarta akwai addu'a da na saba yi wa angwaye shi ma mana alimin bello mai kusa yana masa irin wannan addu'a Allah ya sa amarya ɗa na farko da za ta haifo mana ta haifo mana shagi kuma musa hassan katsina sautin sunna ɗa na biyu ta haifo mana shek abubakar giro argungu limamin turnuku ɗa na uku ta haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano ɗan auta kuma ga wani gangaren nan sai ta gangaro mana da shi in ta ga dama ta bari haka in ta ga dama ta kara ya rage nata mu ba mu da matsala kwalliya ta biya kudin sabulu lokacin da aka je a ɗauko ni domin isuwa wajen wannan karatu na ce to suwa za a yi wa wazin domin na ga ana kwarara ruwa to aka ce mu dai ita ashe su masu ɗauko ni akwai abin da suka sani sai na zo na samu bayan Allah tun daga can kan titi mutane a tsaye a cikin ruwa yana dukansu yan agaji da hizba da sauransu duka a cikin ruwa muka iso masallaci ya cika ya batse ga zafi amma kuma dai duk da haka mutane suna zaune domin saurara karatu to duk sanda ga irin wannan na kan tuna da wani wa'azi da muka yi a kasar Ghana a wata anguwa da ake cewa a Shama a nan cikin Akara muna cikin wa'azi Adamu Aliyu na tsaye ga alaramma Nasiru gwandu na jan baki yana wa'azi sai aka kece da ruwa na duba na ga mutane ruwa na dukan su ba wanda ya motsa na ce ina ba da shawara a tashi suka ce ai sun ana wa'azi ruwa bai tada wa'azi na ce ban gane ba suka ce zamanin jahiliya ruwa na dukan su suna kallon bal to yanzu kuma zamanin musulunci ruwa ya kore su daga wajen wa'azi ya mutu na ce to ba ku shawara suka ce eh na ce to da ni da alaraba da alamu aliyu ku nemo mana lema in ba haka ba wajen da zai tashi Allah ta'ala ya sa mu dace to a saurara wato akwai bukatar matasa dole mu dawo da neman auren mu da auren ya tafi akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin saba wa annabi a harka kowace iri yana jawo bala'i to kuma aka ce bala'i ya shigo a harka ta aure ba ta inda bala'in zai tsaya ba zai yi shafan yaya zai yi shafan zuri'a qur'ani ya mana kashe da ya ce mu taka tsantsan ana rama suratul nur in ka je can dab da bakin boda Allah ya ce wal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Allah madaukin sarki ya ce fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi masu saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce su yi taka tsantsan su shiga taitayin su an tusibahum fitna wato kamin fitina ta same su su yi taka tsantsan kar wata fitina ta auka musu aw yusibahum azabun alim ko kuma wata azaba mai radadi ta same su kenan saba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen aure yana jawo bala'i guda biyu bala'i na farko yakan jawo fitina a nan duniya wato fitina ta rayuwa tana iya samunka idan aka ce fitina ta rayuwa abubuwa da yawa ne a ciki za mu gane watakila nan gaba a cikin darasin sannan bala'i na biyu shine in kiyama ta tsaya za ka haɗu da azaba mai raɗaɗi, Allah ka raba mu da azaba mai raɗaɗi. akwai kurakurai guda ashirin da biyar da ake aikatawa daga neman aure zuwa tarewar amarya to akwai bukatar mu dubi wayannan kurakurai mu ga menene matsayin shari'a a kansu watakila idan muka gyara su mun fara daukan hanya Allah ka gafarta mana domin sun sabawa karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau kuma ga sun zama ruwan dare da duniya na fahimci kuma wannan yana daga cikin dalilan da yasa ake ta haifo mana yaya ga sunan iri-iri wani yaron da ka ganshi ka san shedan ne ba sai an gaya maka ba idan za a yi taro shedan ne babban bako in bai samu damar zuwa ba in yaron ya zo to ba matsala shedan ya zama ably represented akwai da yawa daga cikin yara kuma abin da yake jawo irin wannan Allah ya kisa wa aure albarka ya ɗebe albarka daga aure karshe ma zaman lafiya ya gagara a cikin auren a haihu 'ya'ya marasa albarka a cikin auren to daga cikin abin da yake kawo su akwai wayannan kurakurai guda 25 wayanda na ambata Allah ta'ala ya sa mu dace wato matsala ta farko da take kawo aure matsala take kawo masa tangarda ya zama an bar alwalatun a wajen tsarki shine yayin da zaka nemi yarinyar ya zama ba dan Allah kake santa ba kana santa ne saboda kyakkyawa ce ko 'yar manyan mutane daga lokacin da ya zama samari idan za ku yi aure abinda kuke kallo kawai ken yarinyar ba addinin ta ba to kun saba wa ka'ida da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saka kuma bala'i zai sauka a cikin ƙasa kuma da wuya auren ya albarka kuma da wuya 'ya'yan da za a haihu a cikin auren su yi albarka kuma da ƙyar in ba sai an samu accident a cikin wannan auren ba accident din da watakila ba ma lahira kawai zai kai ku ba sai ya ta zarce da ku zuwa jahannama Allah ka gafarta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo magana wajen zaɓen mata sai ya ce fa alayka bi zati din taribat yada idan ka tashi yin aure yi kokari ka samu mace mai addini ka samu mace wacce ta san Allah mace Hajji ba wacce take sa hijabi mace mai kunya mace mai kamewa mace wacce ta damu da sallah tana sallah kan lokaci mace wacce take yin azumi na nafila mace mai yi wa Allah sujada da tsakar dare mace mai karatun Qur'ani mai girma mai yi wa annabi salati mai hailala mai haukala mai hazbala mai riko gamgam rikon ko sunna ko kafar katako wa addinin musulunci to irin wannan mata ita ce matar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ka zabo in zaka aura a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wa kubara ad-diman قالوا وما قدراء الدمن يا رسول الله قال امرأة حسنة في منبت السوء manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka shedin ku da dauko fulawa a juji sabai suka ce ya rasulullah menene kuma fulawa a juji annabi yace kyakkyawar mata a gidan da ba tarbiya ga ta kyakkyawa zankadaziya kala gari san kowa kin wanda ya rasa amma addini 0% wannan daga san da ka kuskura ka dauko ta ka dauko bala'i kuma ina tabbatar maka kyan ma ba za ka ci muryarsa ba sai ta ci kular ka a ɗaki ta maka saitin hamma da gyaran kafureto sai an ganka ka zo za ka shiga gida ka gagara shiga gidan ka rike azara kana karanta wasiƙar jaki a ce ango ka sha mai ka ƙara haɗa fuska don ka san kai ba ban ki sha ba kai sunanka ango ka sha bala'i wannan shine babban abin da yake faruwa duk lokacin da aka irin wannan canke-canke yanzu da za ka samu matashi ka ce wace yarinya kake so ka aura sai ya kirga maka siffa sama da talatin amma babu addini ya ce ni ai ba doguwa ba ba gajera ba ba katuwa ba ba siririya ba ba baka ba ba fara ba wankan tarwada ko wankan karfasa ko wankan kwado ko wankan kurumu wani siffa mata da zai aura ne idan ta kaman ta sha koken murya ta kaman goge mai ƙirar kwalbar coca cola ta ɗan jire ta ɗan baji shi kuma da za ka kalle shi sai ka ga bai cika sifar ba shi kuma sai ka ga wani ɗan duk nunu ne da za a ɗaura masa igiya a kunkumi a watan azumi a yi tashe Allah ya san nawa za a tara amma ya zo yana ta sa ƙa'idoji waɗanda ma anzalallahu biha min sulfan Allah bai saukar da dalili a kansu ba ba na ce haramun ne ka auri mace kyakkyawa ba abinda nake magana akai kyan ya zama ya haɗu da me ya haɗu da addini ga ta kyakkyawa ga ta da addini inna Allah jamilun yuhibbul jamal annabi ya ce Allah kyakkyawa ne yana son abu mai kyau ba laifi ne ka aure ta ba abinda muke magana ka fifita tantinta ka fifita kyalkyalinta ka fifita tudu da gangare da kwari da rami da kwazazzabo da ke jikinta ka fifita yanayin samfurin kirata akan yanayin zuciyarta da sha'awa ta ga addini wannan shine abin da islam yake magana akan shi sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da suke dubawa addinin mace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aure ummu habiba ummu habiba tana kasar habasha a wajen hijira a can mijinta ya ridda ta ce ita ba za ta yi ridda ba ta rike sunna gamgam da ta gama idda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga irin rikon da ta wa addini ya cancantar da ita ya aure ta bisa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika neman ta da aure aka kuma ɗaura musu aure da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fadar Najashi shugaban ƙasar Habasha aka ɗauko amarya tun daga Habashi aka kawo ta gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yar Abu Sufyan ce tana gidan Annabi Abu Sufyan ya zo gidan babanta domin ya gaida ta a lokacin bai musulunta ba ya samu tabarma a shimfide zai zauna kan tabarmar sai yi ta janye tabarmar ta nade ta ta rike tabarmar gamgam ya daga kai ya kalle ta ya ce ban gane ba zan zauna a kan tabarma kin dauke tabarmar kina ga tabarmar ba ta kai in zauna kan ta ba ko ni ne ban kai in zauna a kan tabarmar ba ta ce a'a kai ne baka zauna kan baka kai ka zauna kan tabarmar ba yace saboda me ta ce tabarmar ta annabi ce annabi yana zama a kanta kai kuma mushiriki ne ba zai yi ka zauna kan tabarmar annabi ba wato ka gane irin karfin addininta da karfin ta da rikonta gamgamgame ga ainihin wato addinin musulunci kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk matan da ya aura idan ka kalli auren ba kin su yasa ya aure su ba Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha ta girme shi a shekaru me yasa ya aure ta kunyarta me yasa ya aure ta wato ainihin hankalinta me yasa ya aure ta natsuwarta me yasa ya aure ta kamewarta me yasa ya aure ta rikonta gamgam ga kyawawan ɗabi'u wannan shine abin da ya sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har ya amince ya aure ta allah ka gafarta mana to kenan wannan ita ce ka'ida ta farko kuskure na farko da samari kuke aikatawa shine yayin da za ku yi aure ba ruwanku da addinin yarinya me kuka damu da shi shine kyan yarinya shine kawai abin da kuka damu da shi wannan shi ya jawo 'yan mata suka zama ba su damu da addini ba Da ya za a yi su yi kyau duk abin da mace aka ce in ta yi za ta yi kyau to ita abin da take so kenan dan sai ta yi kyau sannan a yi me a aure ta shi yasa za ta iya bleaching ta kwaila fatar ta da za ta yi accident likita ma bai iya dinke fatar saboda fatar ta mutu amma tunda kun ce sai ta yi kyau za su aure ta sai ta yarda ta yi za ta iya yin awa ɗaya a gaban standing mirror tana kwalliya ta shafa wannan ta barbada ta zana ta dangwala ta diga tana fiki fiki da ido ta dambara a baki tana sai ka ce wata kuliya tana muimui da baki a gaba madubi duk me yasa za ta yi wannan saboda sai ta yi wannan za ku aure ta da cewa kuka ba za ku aure ta ba sai ta yi karatun qur'ani da shi za ta yi da cewa kuka ba za ku aure ta ba sai ta yi lullubi da lullubin za ta yi da cewa kuka ba za ku aure ta ba sai ta zama kamammiya da kamewar za ta yi to amma ka'ida ko wajen aure shine kyanta saboda ka in kyakkyawa ce sai ka ga ta tsararra, amma ana ta layi a kofar gidansu sai ka ce gidan mai wani a zaune wani a tsaye wani a tsugune wani da mota wani da mashin mai dan kwando yana kyaukyau wani a amma idan ba kyakkyawa ba ce duk addininta sai a rasa mai aurenta tana kwana tana yi wa Allah sujada ta yi ni tana yi wa Allah azumi amma sai ta kwante a rasa wa zai aure ta a cikin unguwar kenan wannan duk lokacin da wannan ya zama cikin al'umma bala'i ya rinka sauka a cikin al'ummar Allah ka gafarta mana saboda haka ku sanya cikin ka'ida ku ta aure ka'ida ta farko rule number one shine matar da za ku aura cikin sharuɗan ta ya zama akwai addini a ciki Ahmadu bin Hanbal ya auri mace ba kyakkyawa ba mai ido ɗaya saboda neman yardar Allah ya kiya a wuri mace kyakkyawa zankadaziya saboda bata damu da addini ba Allah ta'ala ya mu dace ka'ida ta biyu shine su kuma matan yayin da suka tashi za su yi aure ba sa duba addini menene abin da suke dubawa su kuma shine kana da kuɗi ko baka da kuɗi yau idan kana da kuɗi in mazinaci ne kai za a baka ya nan tudun nufawa idan akwai kuɗi a hannunka in kai dan giya ne in ka nemi yarinya a nan tudun nufawa za a baka idan kan mutane kake saidawa a nan tudun nufawa in dai kana da kuɗi akwai wanda zai baka in kai ɓarawo ne kana iya zuwa nan kaduna ka nemi yarinya da mahaddacin qur'ani mai girma ka kasa shi a matsayinka na shirgegen barawo saboda kawai ne saboda kawai akwai kuɗi a hannunka ni na san duk lalacewar mutum in yana da kuɗi to da ya tashi neman aure da wuya a hana shi haka ne ko ba haka bane in ma mai dan dama dama ne to haka samu wanda ya bi shi dama dama to shi mai yan dama kaɗai in yana da kuɗi sai bi mai dan dama dama yanzu da alaran rama ya haddace qur'ani yazo a akan shi da zai nemi aure da ciyaman na local government tsakanin ku da Allah a Kaduna alaran rama za a ba ko ciyaman ko yarinya a makarantar islamiyya take alaran rama na karantar ita ba za a ba shi ba kawai sai ka ji ce to shi ma Allah rahma an karamba karambani shi ya za a ce kalli yarinya irin wannan yace yana so ai ba in insa bace ba amma ciyaman na lokal gaman shi kuma in ya fado zai ɗau dunkulan kuɗi a yi fira ɗaya ba ta dubu ɗari da hamsin ba damuwa ba ne sai ga gaba ɗaya gidan an raja a cikin gidan ma sai ta zama wata jimbiya-jimbiya, uban ma yanzu zai abu sai ya kira ta wai neman shawararta wai saboda ciyaman na to kin san da ke karama ce to da muka iya tun da Allah ya ɗaukaka ki wacce za ta auri ciyaman to to to to to idan kuma ciyaman din ya zo fira ba sa ba sai daga uban shi yake bude wa ciyaman kofar mota wai jikinsa yana rawa zai bude wa surukinsa mota akwai dan wanda yake ga mun ya ga wannan jikin na rawa da tijo wai zai bude wa surukinsa mota wai daga Abuja yake wai sakatare ne na dindindin amma ai kacar Aisha gona Abuja to ku faɗa min ya za a yi wannan yarinya ta daraja ya za a yi wannan yarinya ta yi kima a gidan mijin da za ta yi ta ina za ta samu daraja ko kima idan aka haɗo kayan aure kamar akwati ashirin da biyar an shigo da kaya haka mata za a buɗe ana buɗa an fa san mutumin ɗan jiya ne wanda zai aure ta amma sai ka je ta tsohuwa tana cewa to mu tsofaffi da yake muna ƙara lamurra yarinyar nan tun tana tsaraba muka tana da alamun ƙashin arziki <laughs> to wannan babban bala'i ne duk lokacin da ya zama kimar ta a cikin al'umma da za ta sa ɗauki mace a baka shine kuɗi ba a duba mutuncinka ba a duba addininka to alama ce na bala'i zai rinka sauka a cikin wannan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ja'akum man tarbawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan wanda kuka yi da addinin shi da kyawawan ɗabi'unsa ya zo neman aure a wajen ku to ku ba shi idan ba ku aikata haka ba fitina za ta faru a cikin ƙasa da wata ɓanna babba Allah ka gafarta mana kuskure na uku da ake aikatawa a wajen neman aure wanda yake jawo bala'i a cikin aure bala'in da ba san ƙarshen sa ba wato shine kadaita kadaitaka tsakanin saurayi da wacce yake nema da aure wannan babban bala'i ne kana neman yarinya da aure baka riga ta aure ta ba har yanzu kai menene a wajenta muharramin ta ne wannan addinin namu na musulunci bai halatta maka ka rinka kadaitaka da ita ba kaga mutum ya je hira wajen yarinya daga shi sai ita a cikin wani daki daga shi sai ita a cikin zaure daga shi sai ita a wani lungu jikin katanga a cikin duhu daga shi sai ita a ɗakin shi wai yarinyar ta taso ta zo ɗakinsa daga shi sai ita a cikin ɗaki wai fira ake yi kaga mutum yana neman yarinya zai dauke ta a mota ya rinka yawo da ita a cikin gari wai ai yarinya sana yana neman ta da aure ba ba daura auren ba fa daga shi sai ita a cikin mota daga shi sai ita wai ya dauke ta sun je yawon bude ido daga shi sai ita sun tafi dubai daga shi sai ita an tafi germany daga shi sai ita an tafi faransa daga shi sai ita wai an tashi daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa wai daga shi sai ita wai ya dauke ta wai za su tafi umra tare wai to auren ta zai yi shi yasa na biya mata umra kuma mu mu biyu za mu tafi ina so ka ga mai inda Allah ya halatta maka ka dauke ta ƴan mutane ba matarka ba ka tafi umra da ita kasa mai tsarki ina islam ya halatta maka wannan shi yasa ake ta fasadi kaga mutum ya dauki yarinya da sunan an je umra zinan ma saboda shegantaka ba za a yi ta ba sai an yi wa Allah takaka sai an je kusa da ɗakin Allah a nan za a yi zina wannan ramadan ne. akwai waɗanda suka ɗauki mata daga nan Najeriya da sunan suna neman su da aure suka tafi da su Makka akwai mutumin daga wata jiha ya zo ya kama wa yarinya ɗaki a nan Kaduna ya aje ta wata guda wai aurenta zai wai ya kai ta an mata tafi an samu bata da cutar kanjamau sai da ya kusan wata guda yana zuwa yana zina da ita sai gama iskancin bai bai kare ba bari wa Allah takaka a cikin Ramadan ya dauke ta aka tafi Saudiya can wajen ɗakin Ka'aba tan za tsokano Allah wani irin bala'i ne wannan ina musulunci yace ce ka kaɗaice tare da mace duk sanda namiji da mace suka kaɗaita su biyu daga shi sai ita ba uwar shi ba ba ƙanwa uwar shi ba ba kanwa shi ba ba ƴar shi ba ba ya fendo ba ba ya gwalgwal ba ba ya kumbo ba ba ya ya ya ya ya ya ina tabbatar maka maganar ɓanna kan dole sai ta yi duk sai an samu wata ɓanna da za ta auku a cikin al'umma kenan wannan yana nuna irin babban bala'in da yake faruwa haramun ne samari sai kaga saurayi ya je wajen yarinya wajira ake yi da ita karfe tara na dare ana kofar gida a dan wani lungu ga duhu mutane suna dan wucewa kaɗan kaɗan sai kaga yana nesa da ita ita tana kai shi yana nan wannan tara na dare kenan tara da rabi sai ɗan yi one step forward sai ƙara matsowa gaba goma ana za su step forward can wajen sha biyun dare sai jira ta koma abin da ake cewa no gap wajiran no gab ne ba a so a samu fili ko sarari tsakanin shi da ita ya jingira jikinta ya matsa yar mutane malam rabu daura a nan kaduna sun taba samun wani ya ga ya matsa yar mutane a lungu suka haska matsiyaci ya matsa ta a jikin wata katanga suka ce kai me kake mata yace billahi lazi wa'azi nake mata wai kuma a haka za a yi aure to ya za a su za a haifi dami mai albarka ya za a yi bayan an auren Allah ya bar ku zauna lafiya bayan sai da kuka tsaukani fushinsa kuka fada da shi tun a wajen neman auren ya ku bayin Allah babu inda aka ce ka kadaice daga kai sai yarinya dan kana neman ta idan za ta zo fira ta samu karinta ko kanwata karama da ba ta da wayon da za ta iya ɗaukan labarin abin da kuka tattauna ta kai waje ya zama tana wurin ake tattaunawa ko kuma ta zo da wata wata matsakaiciya wacce za ta zo wacce ba za ta iya kawo kafar angulu a cikin harkar ba ba cewa kai ta rinka ɗauko ƙawayenta gudare tana zuwa da su wajen firar ba wannan yana da matsala irin tashi kana iya samun matsala kai da kake neman yarinyar don abin da yake faruwa idan ta ɗauko ƙawarta kuka zo aka yi fira to bayan sun koma za su rinka taɗi ne da ƙawar a kanka a nan za a yi fikiri ne ɗaya idan aka rashin sa a ƙawar kaunarta da wannan ba kaunarta ce ta tsakani da Allah ba ita ba ta samu mai neman ta da aure ba ta ga wannan za ta samu miji to ita za ta cusa wa wannan din ra'ayin ta tsare ka da an ta ce eh, eh, taratu ya ce ga dan ladin nawa ta ce to dan ladin kin dai ga nan dai ba yabo ba fallasa dai ya dan yi mun kadan sai dai akwai matsala guda daya ta ce menene matsala ta ce ya cika dariya sai ka ce wani wawa hakan nan ni kawai shi kadai da abin da yake damuna to daga nan da ka zo sake zuwa to yarinya za ta rinka kallon ka da kun fara magana kaɗan yi dariya wai kai ka kawatar da ita mai sakar fuska ce mai sakin fuska ne kai sai na suno da maganar kawar kame a kira sai ta tsare ka ko kuma ta ce ni abin da ya fi damuna kullum sai ce ko ta fara lafiya da bakin wando to ya mutum a ce kullum cikin black and white to <laughs> idan ba a yi ba sai ta samu wata kalma da za ta faɗa guda ɗaya wanda da wannan kalma sai ta yi mai, sai ta ainihin wato lalata lamarin shi yasa aka ce ta samo wata yarinya karama madaidaiciya da ba za ta iya kawo muku ba a zo domin a kori shedan a hana shedan shigowa ku Allah ka gafarta mana kuskure na hudu wanda ake aikatawa yayin da ake ainihin wato neman mace aure wato shine irin mummunar ɗabi'an nan da ainihin wato samari suke da ita yayin da suke ainihin wato neman yarinya wato kaga duk sanda aka zo fira a wajen yarinyar ko wajen magana ta waya sai ka samu ana faɗa wa matar kalmomi na batsa, wai shi yana faɗin wannan domin ya ga ya waye idan da wata rana za ka iya shabkar fira tsakanin saurayi da budurwa musamman wata dama da aka samu ta hanyar sadarwa wato abin da ake ce free call ba sai ya zo gidan ba yana ɗakinsa idan an yi sa'a ita yarinyar a inda take kwana ta bacci ita kaɗai ce a wurin to a lokacin ne za a yi wani abu da ake cewa oral sex abin da ake cewa oral sex wai shine zinar baki wato wajen magana da baki ne za a yi zinar yana ɗakin ta tana ɗakin ta yana gaya mata kalmomin batsa da kalmomin sha'awa kin san wani abu kuwa kamar ga ni kusa da ke don Allah san sa hannun ki ki taba min wuri kaza a jikin ki dan dan dan an fara share kofar zina ko ba a share kofar zina ba an fara sama wa zina hanya ko ba a fara sama wa zina hanya ba an fara sama wa zina ne an fara sama wa zina hanya to wannan haramun ne a cikin addinin musulunci duk sanda zaka furta kalma ka san kalmar kan nan akwai mala'iku da suke rubutawa alarama iz yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qayyid يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينكر من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين من أين من هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنطق ما كنتم تعملون كلا سنكتب ما يقولون كلا سنكتب ما duka wayannan ayoyin sako guda ɗaya suke aikawa wani sako suke isarwa shine duk lokacin da zaka furta kalma ka sani akwai mala'iku da suke rubutawa Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata kalma da ɗan adam zai furta face tare da shi akwai mala'ika wanda yana halarci a wannan wuri wanda Allah ya wakilta domin ya rubuta Allah madaukin sarki cewa inna alaikum lahafizin lalle akan ku akwai masu lura kiraman mala'iku ne masu daraja katibina sannan sakatarori ne waɗanda suke rubuta dukkan abin da kuka faɗa ko kuma abin da kuka aikata a can Allah yake ce haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq wannan littafin mu ne da yake furci akan ku da gaskiya Allah ce inna kunna nastantiku ma kuntum ta'maluna lalle mu mun kasance muna rubuta abin da ku kasance kuna aikatawa a waccan aya Allah ce kalla sanaktubu ma yaqulu Allah ya ce a'a ha za mu rinka rubuta abin da shi dan adam yake faɗa kenan duk sanda kake fira da yarinya to ka san irin kalmar da kake amfani da ita ka san me kake faɗa in kai amfani da wannan damar kana faɗa mata kalmar baka kana faɗa mata kalmar zina to ka sani mala'iku sun rubuta sai Allah ya tona maka asiri a ranar tashin alkiyama idan baka tuba ba sannan wannan yana iya sa Allah madaukin sarki ya ɗebe albarka daga cikin auren kuskure na biyar da ake aikatawa a wajen neman aure shine duk sanda aka zo fira yarinya ba za ta fito da sutura irin ta musulunci ba ku saurara ku ji musulunci yana so ka ga matar da zaka aura domin ya zama ta gamsar da kai ta kayatar da kai wannan ya sa koran da ka fara zuwa fira ko wata rana a cikin ranakun da kake fira da ita an yadda ta yi wata shiga ta sutura da bata zama ta yi wato ainihin asalin cikakkiyar sutura irin wata musulunci yake so ta idan za ta fita waje ba yadda za ka ɗan iya ganin wani abu a jikinta ta tafukan hannayenta su bayyana fuskarta ta fito ka ainihin gari. wasu malamai suka ce in ka ga wani abu da ya ɗara wannan ma kaɗan domin ya ja hankalinka Allah ya yafe akan wannan saboda aurenta kake so kai ana so ka ga wani abu a jikinta da zai karfafa maka gwiwa amma ba wannan yana nufin duk sanda za ta zo fira ta zo maka cikin sutura ba sutura ta addini ba saboda har yanzu tana nan a matsayin ne ka. duk lokacin da ya zama kullum za ta zo maka da sutura sutura irin ta tsiraici haka za a ci gaba da zama to duk yadda aka yi sai shaidan ya shigo kuma in ba sa'a ba sai an samu banna in ba sa'a ba ƙarshe abin sai ya koma wa Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana ka'ida ta shidda kuskure da ainihin matasa kuke yi a wajen neman aure yayin da kuke neman yarinya aure shine abin da muka ambata a baya taba jikin matar lagu da jikin matar wai wani idan ya je fira wajen yarinya ma ka'ida ce wai kullu sai ya mata kiss kafin ya dawo wai in zai tafi sai ya ce to bari ya mata wai kiss da ban kwana sai ta miƙo baki shi ma ya miƙo baki kamar an miƙo kare ta wundo. wai kin zai mata daidai wannan lokaci to ku saurara ku ji man qabbala imra'atan la tahillu lahu uribat shafatahu ala nar yawm al-qiyama duk mutumin da ya sumbanci matar da ba matarsa ba mata kace ko neman da kake da aure neman kake da aure bata zama matarka ba to sai an gurza labban bakinka akan wutar jahannama a ranar tashin alkiyama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya da ka taba jikin matar da ba taka ba ƙara a samu ƙusa doguwa misali wacce ta kai inci shidda a buga maka a kai ta nitse gaba daya ya fi maka sauƙi a kan bala'in da za ka samu a wajen Allah a kan ka taɓa jikin mata wacce ba taka ba yayin da kake neman ta da aure to ka sani har yanzu nema kake yi ba matarka bace taɓa jikinta a wajenka menene haramun ne ba inda aka ce ka matsayar mutane Kalla lagure ta gaye idan yana fiye da yarinya da an fara tari haka nan an yi wani abu ba wani abun dariya ba sai ya kalkale da dariya da ganga sai daga hannu sai dora mata a kafada nan yana so ya jarraba ta ne idan ta kada hannunsa ta ce ya haka sai ce oh god i am very sorry look ni ba ki taɓa burge ni kamar yau saboda dama ina so in aure to woman to wannan na dan gwada ki ne it is just a trial yes a trial ya eh. amma idan ta kyale shi ya ɗaura kan kafaɗa ta bata ce komi ba to an jima matsiyacin ya kyalkyale da ran ya dago hannun ba inda ya ɗora da zai ɗora ba sai ya ɗanyi ta zarce kaɗan haka nan wannan shi ya kawo mata fitsararru da wa'inda ba san addini ba har wani ɗinki suke wanda ake cewa zura hannu masoyi ne ake cewa ɗinki zura hannu masoyi ya yake yin ɗinkin ko a fafare wato hamatar rigar nan an fafare ta wani hannun riga ne ake yi idan ta daga hannunta sama ana ganin gashin hamatarta idan ta daga hannunta sama ana ganin rabin mamanta ta karkashin hannun rigar ana iya gani a wannan lokaci wai amfanin wannan in fira sai daɗi sai ta daga hannu sai ta yi miƙa idan ta yi miƙa shi kuma akwai fili da ɗan sarari dama sai ɗan zura hannunsa haka ce Waji ne zura hannu masoyi ko a fafare rigar a nan rabin mamanta ana gani a waje wuyan rigar ne za a fafare shi sai ya ɗaibo rabin mata sai ya kusan danganawa da ne da ainihin kafada yadda ana fira duga shi hantsata da komai yana gani kamin a ankara ya miƙa hannu matsiyaci sai ka ce ya biya sadaki to wannan haramun ne islam bai da wannan ba kuma wannan yana daga abin da yake kawo auren ku matsala yana daga abin da ke sa aure ya cika da bala'i Allah ya ɗebe wa aure albarka ya zama na aure bai ba da irin natijar da ake bukata aure ya bayar ba Allah ka ji tausayi muka gafarta mana ƙa'ida ta ƙa'ida ta bakwai shine riko na gamgam da kuke yi da wasu al'adu waɗanda wa'annan al'adu ba wai sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo da su ba sau da dama idan aka zo za a yi aure Karin kajin ka'idoji kenan a ce sai an kai kayan tambaya kayan ne tambaya kayan tambaya ne akwai su a qur'ani akwai su sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu sai a ce sai an kai kayan gaisuwar iyaye wai bayan tambaya kuma akwai gaisuwar iyaye bayan wannan sai an yi gaisuwar kakanni idan ka zagaya wasu wurare har ka'ida ake sakawa to in zamu je da mai da mai ake kaiwa sai a ce to ka'ida yadda take ana so a samu shadda yadi goma da turmin atamfa da huhun goro da katan na alawan lemo da buhun gishiri da buhun siga da dubu goma sha biyar in an sa dubu ashirin kuma fa a hasanu to wayan da bidiya ta samu daurin gidi na ake mata sunnoni da mustahabai idan bidiya ta baje korinta to har wasu yan sunnoni sunnoni da yan mustahabai mustahabai ake mata na'am wannan musulunci ne zo da shi ba musulunci ne zo da shi ba ba hana kai wa yarinya da kake nema kyauta ba yi wa yarinya kyauta inda ba yayin da ake neman ta da aure malamai sun ce ya halatta ba laifi bane amma abin da muke magana a ɗauko wasu ka'idoji da ba a Qur'ani a gansu ba ba a sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gansu ba a saka wani lokaci zaka ga irin waɗannan ka'idojin idan ba a cika su ba ma yana iya jawo auren karan kansa a fata shi ya ku bayin Allah wannan musulunci ne ya zo da shi ba sai mu ji tsoron Allah mu gyara Allah ka ba mu ikon gyarawa na'am ka'ida ta takwas wacce aka rike gamgam a wajen neman aure shine ainihin wato alfahari da ainihin wato shirya kayan aure kayan aure yanzu an mai da su kaya na alfahari ba a ce haramun bane idan za ka auri yarinya ka yi mata kayan aure kyauta ce da za ka yi wacce za ka aura ya halatta ina fata an fahimci wannan ba a ce haramun bane to amma mai da shi ya zama kaya na alfahari wannan musulunci bai yarda da shi ba wannan yana iya jawo auren ya zama auren bai samu albarka da ake fata auren ya samu a cikin musulunci ba saboda haka wannan wajibi ne a gyara shi ya kawo yanzu idan aka ce za a yi auren yarinya mata wai har ka'ida suka saka mazaje waɗanda za a yi aura wai ana da wata ka'ida ta abcd wannan ƙa'ida ta abcd wato mazaje wai wanda za a wura kowanne akwai class ɗin shi akwai a in an ce a to accountant kenan in ka an ce za ta yi aure aka ce wa za ta aure aka ce yana within a class to ana nufin mutumin accountant ne in an ce b to ana nufin banka wani ma'aikacin wato banki da yake karɓar salari mai kauri in an ce c to custom officer ko chairman na local government in an ce d to ana nufin director in an ce e ana nufin elected officer ko chairman na local government ko dan majalisa in an ce f to federal government appointment director abuja ko sakataren dindindin haka za a ta lissafa har a je t idan aka ce t to ka samu matsala t teacher da an ce a wani kilas yake aka ce yana t kilas to kai ya riga an gama da kai wato saboda an san ba za ka yi irin kayan auren da ya kamata a yi ba wai yanzu idan za a yi aure wai ka'ida ne wai yarinya sai kun je da ita kasuwa ita za ta zaɓi kayan aurenta da kanta da Allah ina musulunci ya zo da wannan wai sai an je da ita kasuwa ita za ta zaɓi super holland nawa super wax nawa super exclusive nawa swiss nawa english wax nawa cote d'ivoire nawa wai ita za ta je ta rinka zaɓo kayan da ya kamata aura in ba za a yi wannan ba ko ba za ta yi da auren ba ba nan bala'in ya tsaya ba yanzu an kai matsayin da wai ka'ida ta idan za a aure wai ka an ce idan za a aure wai sai kai akwati dozin daya akwati nawa dozi akwai akwatin da shi na super exclusive ne turmin atamfa dubu talatin talatin waya cika akwati akwai akwatin super wax akwai na super hola akwai akwatin swiss akwai na blouse akwai na takalma akwai na underwear akwai na cosmetics akwai na turare hadar dan karami wai shi sunansa cake wani dan karami akwati ne shi za a gan shi dan karami amma fi kowane hatsari saboda shi kit wai warwaro da sarka da dan kunne da su ake so a cika Allah ka raba mu da bala'in kit karshe shi ya kawo ke ganin ga zindima zindiman yan mata a cikin gari aure ya gagara me yasa aure ya gagara saboda an sa wasu ka'idoji dole wanda zai aure ta sai ya cika kaza da kaza sai ya yi akwatuna guda kaza da kaza wanda daga cikin hadarin da haka yake haifarwa sai ka ga ana jiran akwati mai taya in ba taya ba kamin a samu akwati mai taya sai a samu akwati mai kafa kun san akwati mai kafa Allah ka gafarta mana to ana jiran akwati mai taya akwati mai kafa ya zo karshe sai ka ga an samu demotion yarinya ta lalace karshe in ba sa ba ma wa zai aure ta sai zama bala'i a cikin gari saboda haka ya zama wajibi a gare mu mu gane hatsarin da ke ciki mu ɗauki matakin gyarawa Allah ta ba mu ikon gyarawa kuskure na tara da ake aikatawa a wajen neman aure wato shine neman auren yariya ba tare da izinin iyayenta ba ba tare da izinin wa ba ba tare da izinin iyayenta ba haramun ne a musulunci ka tare yar mutane akan hanya ka fara neman ta da aure alhali iyayenta ba su sani ba iyayenta ba su da labari ka'ida sai ta musulunci idan za ka nemi auren yarinya to number one ko ka je da kanka ko ka tura na tsatsun mutane da kai da hankalinsu akan su je su ainihin nema maka izini a wajen babanta cewa kana so ka auri yarta amma ka tare yar mutane a kan hanya ba tare da babanta ya sani ba wannan haramun ne domin Allah madaukin sarki cewa yi fanki hunna bi izni halihinna نعم Allah madaukin sarki yace fanki huhunna idan za ku aure su ka aure su bi izni da izinin wa da izinin ahalinsu su wane ne ahalinsu shine babanta ko wanda yake kan kujerar babanta wanda shine waliyin da zai aure da ita ƙa'ida ce idan za a aure da yarinya sai da izinin babanta za a aure ta shi yasa aka ce kamin ka fara neman ta da aure ka tura a je a tambayo baka sani ba ya yi wa wani alkawari bai yi wa wani alkawari ba ƙarshe sai ka haddasa rikici da fitina a cikin gida wanda matasa da dama kun sa tsofaffi hawan jini yana kama su saboda rashin bin wannan ka'ida mutum ga wani mutumin kirki yana so ya ba yarsa ya kulla alƙawari kawai sai a samu wani gaye sai ya zagayo ta bayan gida sai ya bushe wa yarinyar kunne karshe sai a yi ta bala'i ga wannan ya daɗa yana neman ta nema ya riga ya tafi uban ya masa alƙawari amma wani ya zo da ainihin wato da barbaru ya hure mata kunne ga mace da karamar kwakwalwa saboda haka baya halatta ka nemi yar mutum sai ka nemi izini a wajen wa sai ka nemi izini a wajensa Allah ta'ala ya sa samu dace wannan ne dalilin da yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zai nemi auren Aisha radiyallahu anha sai da ya tura a je a tambaya masa izinin mahaifinta aka je aka samu mahaifiyar mahaifin bainan mahaifiyar ta ce to mahaifin bainan a jira ya dawo sai da mahaifi sai da Abubakar radiyallahu anhu ya dawo aka nemi izinin sa kamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya neme ta idan annabi zai nemi ƴaƴar abokinsa amma bai neme ta ba sai da ya nemi izinin babanta kenan mu ne muka fi cancanta mu nemi izini a wajen iyaye kamin mu aura dama ita mace ba ta aurar da kanta sai dai babanta ya aurar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuzawijul mar'atu mar'ata wa la tuzawijul mar'atu nafsaha ba mace ba ta aurar da mace sannan mace ba ta aurar da kanta qur'ani mai girma da yazo wajen aure sai ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna المشركات حتى يؤمنوا ولا مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكروا ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا kun ga da Allah ya zo wajen maza sai ce wala tanki tankihul mushrikati kar ku auri mushrikai mata ina fata an gane wannan saboda kai namiji kana da daman ka auri mace amma da aka zo wajen su mata ba a ce ku mata kada ku auri wato ainihin mushrikai maza ba sai aka ce wala tunkihul mushrikati ku iyaye da waliye kada ku aurar da ƴaƴanku ga mushrikai kenan wannan ya nuna mace sai dai ne sai dai aurar da ita ku kuma iyaye ku dauki mataki baya halatta a musulunci ka zo ka samu kawai saurayi yana fira da yarka ba a nemi izininka ba ba ka san wane ne ba ka sa ido duk banna da ta faru yadda saurayi ya saba wa Allah kai ma ka saba wa ka saba wa Allah madaukin sarki da ka zo ka samu saurayi da ya ka kofar gida ka ce kai wane ne kai ya sunan kai ce ri to a wata anguwa kake yace tudun na fawa waye babanka yace malam mudi wani malam mudi malam mudi na kan kwana ce daya sai yace to shikenan je ka gida ke shiga cikin gida in ka shiga cikin gida ka zaunar da yar da uwar ka ƙara ta musu burki kar haka ya ƙara faruwa washe gari da safe samu faskare ka daure a bayan kekenka tafi gidan malam mudi in ka je yi sallama malam mudi ya fito malam mudi eh kai ne kake da ɗaɗan ladi ya ce ya eh, kware da gaske ka ce to a kira shi ɗan ladi na zo sai ya zo ga malam mudi ga ɗan shi kai ɗan ladi kai ne na samu jiya kana hira da ta tubi a kofar gida yata ya ce ya eh, kware da gaske babani ne ka ce to malam mudi ka san ɗanka yana zuwa wajen yata a'a ban sani ba ka san lamarin su na yara ka ce a dakata maganar tarbiyyar ta ka ce lamarin su na yara to a ga wannan yanzu ga ni ga ka gashi ka shirya za ka masa aure in ka shirya za ka masa aure mu ɗaura magana to shi ma dan in banda karambanin shi ina mu ina hali mace aure a wani daki za a je ta kasuwan nan da shi ya san ta riga ta kare bana hannun makani na yi to makanin ba ta yi kyau ba sai ka ce to da ka tana ji bani ba ta kyau ba tunda zai ba ni zahara ta kyau ba matsalar tana da sauki abin da nake so na sani shine yanzu ka ba da tabbacin baka tashi yi mata aure ba yace wani to kai dan ladi ni ga ka ga babanka ya ce bai shirya maka aure ba ka ji yace eh ya ji ka ce to daga yau ka in ganin ka kofar gidana tare da yata in a ɗauko faskaran na nuna mashi ka ce ka ga da fuskaran na zo da shi ne in nuna maka in na sake ganin ka da yata zan karya maka kafar baya If I see you again before my door with my daughter, I will beat you mercilessly. Faɗa masa a gaban babansa zai ƙara dawa? Zai ƙara dawa. To amma kai ba ka zama sakarai. Yau ka zo ka samu wani ɗan tiriri tare da ‘yarka ba kai magana ba. Gobe ka samu wani ɗan ƙosashe ba ka tambaya ba ka wuce. Jibi ka samu wani ɗan gajere ɗan dukurkuri ba kai magana ba. Za ta ka samu wani dogo tsololo. Ai dai ka gane mutane ne daban-daban. Wani ba kai magana ba sai kai ka girgiza kai ka ce ‘yan nan farin jini take da shi. kofar gidan nan kafa ba ta daukewa ran da ga ya dirka mata ciki zaka san kafa za ta dauke a kofar gidan kuma za ta dauke wannan shi ya kawo bala'i yake ta faruwa na faɗa muku har cikin zauren gaya bai da kunya saboda tsabar rashin kunyar gaya yana iya zuna da yarka a zauren gidanka ba damuwar shi bace jiya da ka dauki fitsarin gaya ya wuce nan na taba gaya muku abin da ya faru a Gombe kawai haka nan irin zauren nan mai duhu ba kwalantarki sarki a shi zina yake da ba a sani ba ran da tsautsai ya kama shi ya cire wandon sa irin wandon da na gayu mai nauyi ya je fara shi akwai wani dan taure yana bacci a cikin zaura wani da akuya sai wanda ya fara kan da akuya sai da akuya kana bacci sai ka jona ya fado maka pub sai kana zara sai kai cikin gida da gudu mata ana zaune da fira sai ga dan akuya da wando har da dala to ina ya samu shi ku kama ku kama ke inda zafi ga ya iya gudu ko ba wando abin da nake so nuna muku shine iyaye sai kun dauki mataki mai karfin gaske idan kuna so ku tsare mutunci ku idan ba ku dauka ba kuma to bala'i ya rinka faruwa kenan abinda nake so na nuna muku haramun ne ka nemi iya ba tare da izinin ba ba tare da izinin iyayenta ba kuskure na goma da kuke aikata wajen neman aure shine yi wa yarinya karya wajen neman ta samun soyayyar yarinya ta hanyar karya idan ka samu gaya yana fira da yarinya zaka ji karya ta bala'i yanzu fa akwai inda ake karɓo hayar mota ko aron mota in zaka je budurwa? Ko wani zai jojen budurwa sai je karɓo wata kamri 2011 tana walƙiya tana ɗauka ido ko ya je karɓo aron wata CRP new model ga su da a ɗan dunkule ga wasu 'yan danjojinta na kamawa ko aron infinity ko 307 ko wata mota mai zafi ko wata anaconda haka zai je ɗauko ya taho tare da ita wai me yasa saboda yaudari yariya idan ya zo kuma ya kunna AC yana wasu yan danne danne yana dan karkadaki ki mai dan dama dama shi ne, ya ce mota kace ya ce ba mota ta bace ta babana ce amma ya ce yanzu ya ba da oda za a kawo masa Jeep 2012 kin san an fara sai da ita a Dubai da da da da da ni kuma ya ce in wancan ta so za a bar man wannan wannan karamin makarecin kenan in ka samu shirgegen ita ko wata karamar kwakwalwa ce ita sai ta sai ta yi ne sai ta akwai inda za ka je a ba ka hayar garira ka sa ka karɓar hular zanna ta dubu goma ka ɗora da takalma masu zafi ka saka na kamar dubu ashirin da bakwai mista masu zafi ka makalo a kafarka ka je wajen yarinya saboda kai mata ne kai mata karya ya ba ta labarin ghana da equatorial guinea da benin republic ya ba ta labarin dubai da singapore kuma matsiyaci ko zariya bai taɓa zuwa ba garin tudun ba amma yana ba ta labarin ƙasashen waje ita kuma sai ta ɗauka da gaske ne sai ta gina soyayya ta akan wannan sai an yi auren sai ta gane ashe dukkan ƙarya ya mata ya dubi wani shirgegen gida ya ce na kawun zari <laughs> za a yi rikici ko ba za a rikici ba ƙarshe bayan an gama wajen sai a rikici in ka je faɗa mata gaskiya ke yan mata eh ina son tsakani da Allah amma ni talaka ne baban talaka ana baba na talaka ne ina gidan na nauri kaza wanda ka tanga ta fadi kwanan nan eh to gidan mu ne yanzu ma muna kokari ya zamu mutar da ita kuma ni ina ciwon ta tabara ita ƙarar ta faɗa masa gajiya da yana aiki kamar da sana'ar ka amma na miki alƙawari in na aure ki gwargwadon halin da Allah ya ban zan rike ki gwargwadon abin da ya ban hali da Allah ya ban ta fuskar abinci zan miki tufafi gwargwadon hali na zan miki zan rike ki da amana gwargwadon halin da Allah ya ban bazan ci amanar ki ba faɗa mata gaskiya an huta ko ba huta ba to amma idan ka gina harkar akan ƙarya da yaudara to ƙarshe auren da wuya ya albarka in ba sa'a ba ƙarshe sai ga ana bala'i ana dambe ana ɗauki ba daɗi daidai wannan gaba ku kuma mata ku ji tsoron Allah 'yan mata da dama daga cikin ku in ba ƙarya ake ba ba za ku auru ba wannan ya taimaka ake da haɗawa da ƙaryar a aure ku to ku kuma ku ji tsoron Allah ku ɗauki aure addini ba kasuwanci ba sannan wannan mai karamar sana'ar ke gani tela ne ko kafinta ne kina ganin sana'ar ta karama ce Allah yana iya buɗa masa ya sawa abun albarka nan gaba ya zama mai kuɗi mai kuɗin tana iya rikicewa ya talauce a gudu ta koma gidanta na tsamiya yana faruwa ko baya faruwa saboda haka ki ɗauki aure addini ne ki yi shi dan Allah ribar ba a nan duniya ake ci ba ribar a lahira ake ci ga ki ga mai gidanki a cikin aljanna Allah ka gafarta mana kuskure na goma sha ɗaya da ake a wajen neman aure wato shine alkidiba alkidiba, annabi ya ce wala yaktubu ala kidibati akihi wala yasumu ala sawmihi haramun ne wani yana neman yarinya rakana wata ƙara ba sun karkata an gamsu shi za a aurarwa kai kuma saboda kawai kana da hali ko kana da wadata ka ainihin wato dirko ka zo ka ka rikita wa harkar lissafi ƙarshe ka sa a ainihin hana wancan kai kuma a baka shekara biyar yana neman yarinya tun tana sakandare aji daya shi yake daukan nauyinta ta gama sakandare rana ɗaya ka zo ka hana shi ga iyaye da cin amana sai ka shekara biyar kana neman yarinya da wani ya zo da rushe shi ya jib ta miliyan goma sha bakwai ko an ce dan majalisa ne house of reps a abuja ko wani sanata ko wani abu mai kama da haka da ya faɗo ya fara neman ta duk wahalar da ka sha a kanta iyaye saboda tsabar kwaɗayi da rashin imani da rashin adalci sai a rufe ido sai a ɗauki yarinyar a baka ƙarshe sai ka ji an kira an ce to dan ladi ka ga yanzu da za a yi sai ka yi haƙuri Kasan komai a musu a duniya da ne ku dai in an rama da rama da irin wannan sai to ku dai malamai ku kuke karanta da mu kaddara to to kuma shi so da kake ganin shi tsuntsu ne yana tashi to ya tashi tun da ba ya eh, kaji ba ta mutu ba ana ce maka ba ka bane a baka mana iya so ta mutu ka da banka ne ko baka da ka bane saboda haka wannan zalunci ne wannan ne ake cewa propose wai kai propose ne a wajen yarinya sai ka ɗauki tsawon lokaci kana yi rana daya wulakanta ku na san wanda wani dan uwa yana gaya min wani bawan Allah da yana neman yarinyar tun tana sakandare aji ɗaya shi ke ɗaukar nauyin karatunta sai da ta je aji shida kawai wani yaro yana aiki a bankin duniya ya zo hutu kawai sai garin ya je na sonta ya tambaya wannan ba ka ce a karka shiga bana za ta gama da wani tun tana jiniya tun tana firamare a dimishin din ma shi ya samu mata a sakandare shi ke ɗaukar nauyin karatunta ana jira kawai ta gama na ya ɗaura aure ya ce shi ba zai iya jira ba shi zai shiga shi ba zai haƙura ba ya za a yi uban ya fara bakin hanci uban yana da irin hagala da hagala da ta sarauta ɗin nan ya sa aka samu rintima rintiman akwatuna kowace akwati sai da aka samu tafka tafka gare aska biyu aikin riga kawai ya fi dubu ishirin kowane akwati sai da aka makare alkabu irin na masu sarauta aka makare wani akwatin takalma na masu sarauta aka makare da wasu kuɗi wai ya kawo gaisuwa ne yana neman yarinyar kawai daga nan uban yace to ita harkar duniya <laughs> dama komi sai Allah ya yi wai yanzu ma laifin na Allah ne ka zo ta shegantaka kuma shi kenan inda yarinya ta amince da kai mu bamu da matsala kai sai yace shi kenan sai tambayi makarantar da yarinya take a ga mata ran da zai je bayan motar da ya shiga ko ta take bi shi a baya ma kare take da kayayyaki dukkan kawayen yarinyar a makaranta ba wace ba ta samu turmin zanin da bai gaza dubu goma sha wani abu ba wannan ya zo wajen yarinya ne kawai ita kuma ga gold ga diamond ga azurfa ga waye karshe ya zo wai ne kawai da ita da an ce wannan kawar ai kawarta ce wannan yi haka abin da ya ciro shi zai danka mata da an ce kawar wannan ya zura hannu abin da ya ciro kudi ne a miƙe haka ya rinka raba kannan ai a ranar ba su yi bacci ba duk kawayenta ɗaukar ta ake sama ana kin jaji kin hau babban sikeli wallahi kin gama ready made ya sake turowa a sama masa kawayen yarinyar gaba daya kowace in ta je za ta biya registration na rubuta wayan sai a ce mata ai saurayin wance daga ingila dama yana aiki a bankin duniya an turo postal order da money order da menene wai abin ya bi ta post office ya bi ta ina wato hanyar da aka biya aka biya kudin registration din kawai hanya ta ta cin kasuwa ita kadai ta isa zama abin ban mamaki duk kawayen yarinyar ya biya musu gaba daya ina tabbatar muku karshe haka yazo ya aure ta shi kuma wancan aka ce wai akwai kanwata idan yana so yazo ya zo da iyayen sun saba wa Allah madaukin sarki sannan shi ma yayi ne ya saba wa Allah madaukin sarki na san wani dan majalisa na jiha shi ma da ya aikata irin wannan kawai ya ga yarinya yarinya har sa ran da za daura auren ta har an kai kayan aure ayi ko ni kawai ya ce yana so haka ya ɗauri makudan kuɗi saboda shi dan siyasa ne yana samun kuɗin banza ya je ya rikita littafin kuma ya auri yarinya karshe wancan hawan jini ne ya kama shi ciwon zuciya ne ban sani ba wato ya zama highly frustrated gaba ɗaya a cikin rayuwar shi to wannan musulunci bai da shi ba matukar aka yi aure a irin wannan yanayi kuma da wuya Allah ya sa wa auren albarka in ba ta ba yadda ka cutar sai bala'i ya biyo baya Allah ka gafarta mana kuskure na goma sha biyu da ake yi a wajen neman aure da wajen auren karan kansa wato shine ba da sadaki da dukiyar haramu ba da sadaki da me da dukiyar haramu idan za ka ba da sadakin matarka ka tabbatar kudin sadakin shi ma ba ta shiga ciki ba balle a samu me balle a samu kudi na haramu duk matar da ka baka sadaki da kudin haramun ka ci ta, kuma in ba ta aba bala'i sai yayi na so ya shafi ƴaƴan da za ta haifa magabata idan za su ba da sadaki kudin sadakin bayan dama suna da takatsantsan wajen cin halal sai sun ƙara ɗaukar wani extraordinary care sai sun zama extraordinary cautious wajen ganin cewa lallai wannan kudin babu wata shubuha komi kankanta ta wacce ta samu shigowa a cikin wannan kudi to irin wannan kudi shi ne suke ɗauka su ba a matsayin ne a matsayin sadaki rashin haka yana jawo bala'i a cikin aure Allah ka gafarta mana kuskure na goma sha biyu da ake yi wanda ta nan kuma ana haifar mana da ɓarna na sha uku kuskure na goma sha uku da ake yi wanda yake haifar mana da matsaloli da yawa shi ne aika sadaki su yarinya ba tare da an ɗaura aure ba ina fata an gane wannan sadaki ya halatta a bada shi kamin ɗaura aure ya halatta a bada shi lokacin ɗaura aure ya halatta a bada shi bayan an daura aure duka ya halarta ina fata fahimci wannan amma yadda ake yi a aika sadaki a gidan yariya tsawon lokaci ba ma sanin da za a auren ba wannan kuskure ne yana haifar da ɓanna da yawan gaske yanzu daga cikin abin da manzinata suke yi so in suke yi in sun ga yarinya suna son zina da ita baban ta ya dauki matakin ba ta tarbiyya to sai ya zo da sunan aure yake neman ta sai ya magana da girgi kamar magana ta yi karfi sai ta shi a bashi izini ya kawo sadaki sai a shi izini sai kisa sadaki sai me sai ya kai da ya kai wannan sadakin da ya zo zai yare sai ce ai na riga na kai sadaki zukan ko ya halatta sai kaga tun yana taba ta har sai fara daukan ta yana zuwa hotel yana kwana da ita yana kwanciya da ita iyayen ba su sani ba sai ya gama lalata ta yayi abin da ya ga dama sai ya kirkiro fada tsakaninsa da yarinyar sai ya ce ya fasa aurenta saboda haka a dawo masa da sadakinta kaga yarinya sai ta rusa kuka ita ta san abin da ya faru ko ba ta ita ta bada labarin menene abin da ya faru ba wata daga nan ciwo ma sai ya kama ta an lalata mata rayuwa ta ba ta ƙara yadda da kowa iya rayuwa ta gaba daya duk wanda ta aura ba zai ƙara jin daɗin zama da ita ba to daga abin da yake kawo wannan shine kai wannan sadakin a aje ba kuma tare da an yi siga ta ɗaurin aure da sunan aure ya tabbata ba domin ba da sadaki ake ɗaura aure ba da siga ake ɗaura aure idan duk rukunan aure sun haɗu idan ba a yi siga a gaban shaidu ba a yi siga shaidu a faɗa musu a yi siga to aure bai zama mai ba bai zama aure ba to in za a ɗaure a ɗaure kawai ina fata an fahimci wannan a san an kammala da wannan ajandar amma in ba haka ba to daga ƙarshe sai matsala ta taso a yi ta shiga halin kakanika yi ƙarshe ko ba a san inda matsalar za ta tsaya ba Allah ka gafarta mana na'am matsala ta goma sha hudu da take kawo wato aure Allah ya ɗaure masa albarka shine bukukuwa da suka saba wa addinin musulunci waɗanda ake yi a wajen harkar aure yanzu idan matashi yana da kuɗi aka ce zai yi aure maganan walima ma ko wani abu da Allah da manzo suka yarda da shi bata taso ba abinda za a yi sai a shirya program na sati guda sati guda nan kullum sai an tsoka da Allah wai laifin ne Allah ya mata laifin da Allah ya mata shine ya bashi kuɗi kuma ya ba shi lafiya da ƙuruciya kuma ya ba shi mata bari martanin da zai faɗa wa Allah shi yi wa Allah shi ne wa Allah zanga zanga to kun san abin da yake faruwa sati guda wai yau za a yi picnic party gobe za a yi till down jibi za a yi barbecue gato za a yi bachelor's night citta za a yi bush fire masoro za a yi bonfire tazargare za a yi mother's night sati guda za a yi kullum sai an tsokani fushin Allah madaukin sarki wai har da Night ranar iyaye mata a ranar ne wato uwar amarya za ta fito ta taka rawa a cikin taro ta kada duwawu ta kada duwawu a gaban maza a cikin taro suna takawa ita kuma kawar amarya ta kalli amarya ta ce wallahi ke kan kin yi sa'a uwar ki ta iya rawa ni tawo ba kauniya ce ba ta iya rawa ba wannan fati fati da ake yi bala'i ne idan ba ku sani ba ku san da wannan yanzu kawayen amarya daga cikin ka'ida su a biranen mu in za a yi fati sai sun samu ɗaya daga cikin su tayi zina da anguwa kamin a gama bikin auren duk yadda ɗaya daga cikin za ta hilace shi sai yayi zina da ita sai tayi kun san dalili idan akwai kuɗi a hannunsa wannan shi zai ba ta dama in ta zo gidansa ta yi abin da take so matarsa tana kallo sai ta mamaki bai isa ya magana ba me yasa bai sai magana ba saboda ta san sirrin sai yana tsaro mata ta ji labari akwai abokan ango da a wajen bikin aure kame a gama bikin za su zina da amaryar za su yi ne zina da amaryar nan fati da ake yi nan duk yan mata da ake batawa a wajen fatin na ake bata su duk wani fitsararre da wani matsiyaci da mai kin Allah ta'ala duk suna taruwa wani saboda haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah kuma wannan abu ne da masu wa'azi kare ba su iya hanawa sai kuma kun shigo cikin wa'azin idan za ka ba mutum yarka kira shi kai eh zan ka yata saboda na ga alamun kana da addini to saurara ka ji billahi lazi aka daura auren kai fati an yanka ta tashi yarinya ba ta tarewa ka ji mai na gaya maka eh ai da ma baba mu ba mu shi a ce a ni wannan bai shafe ni ba na gaya mata kar ka yi bala'i ya biyo baya ka ce ba mu gaya maka ba uwar amarya aika da wannan sakon tashi ta kanar ta kano je samu uwar ango to ɗanki zai auri yar mu kin san ko mu ahlus sunna ne kuma saboda mun ga kun fahimci sunna sa muka baku ba fati an an yi fati yar mu ba ta tarewa gidan nan idan kai na uba an gwanki shi ka ga mashi kunne yayan ango ya shigo da haka za a iya karya abu amma in kun bar masu wazi su kadai ba su iyawa na san wanda kani sa zai aure shi ya ɗauki nauyin auren gaba daya an shirya fati an kama guest house komi ya haɗu duk gayu ba wanda bai nan da su zigi da su man da su jagaju da su bob siriri da su duk wani matsaya ce rawo amma yayin ya ce an gode amarya ba za su je wajen fatin ba aka jira aka jira ba an ba amarya karshe aka turo ne zo ya bincika da ya zo aka ce ai yayin ne ya ce san bai yadda ba kuma shi dauran auren kuma an san shi zai fara rike gida ya dawo yake to a saurara aka saurara yace good morning ladies abun nan good evening ladies and gentlemen tun da gaisuwa za a gane gaisuwar yan wuta ne a gaida mata tukuna a gaida maza ladies and ya kamata a ce gentleman and ladies ba ladies and gentlemen ba yadda ƙurani yake cewa sai ya ce imar musulmi na sanar ya ce me in ya ce wal mumini na sai ce me in ya ce wal ƙaniti na sai ce me in ya ce wal sadiki na sai ce me to ya haka ne wal gentleman wal ladies to ya ke ciki ya ce to sai ku yi haƙuri wannan muhimmin taro namu eh, ango ba zai samu daman zuwa ba akwai wani yayansa he is outdated and excommunicated extremist to akalla dai an samu sauki ko ba samu sauki ba an samu sauki in aka ɗauki wannan matakin za a samu sauki Allah ta'ala ya samu dace mun samu nawa sha hudu na sha biyar kuskure da yake faruwa a wajen neman aure shine barin abokanka su shaku da yarinyar da za ka aura abokanka su shaku da wa yarinyar da za ka aura wani wanda zai samu hira ba ma wai abokin shi ne zai je hira da yarinyar sau da haka da an daura auren abokin ya shaku da yarinyar kai tsaye zai shiga cikin gidan da haka abokai ke shi zina da matan abokai an gane wannan mun samu sha nawa sha biyar na sha shida kai kuma kanka shaku da kawayenta ba su za ka aura ba wa za ka aura ita matar kar ka kulla kawance da kawayenta duk kawayenta kana da lambobin wayarsu duk lokaci da sai ka buga mata waya ai ta hira ai ta tade waya waya ai kawar dalin dalin to tunda ba ita ce dalin din ba wata ce daban to dan me zaka kira ta zaka na bata mata lokaci wannan yana haifar da ɓanna da matsaloli da dama bayan an yi aure Allah ka gafarta mana mun samu nawa na sha bakwai shine sabawa Allah wato a wajen hada maza da mata a gidan biki yanzu idan za a aure a gida sai ka ga mace sama da hamsin ta zo gidan wa'anda ba maharraman su ba sun zo sun kutso gidan a ranar da za a yi ana dafa shinkafa ana cinyewa ana shegantaka a gidan duk wata gulma da shegantaka da iskanci dunan za a yi wallahi alu suna ku dauki mataki ku taka burki ban mantawa a baya zan yi aure wa shi wai mata duka an wai za a zo na ce inda daga na ake harba sunna ta tafi nan ta ke na buga daraktan agaji waya na ce darakta ce na ce ina so ka bani yan agaji ina son zarata ga gemu ga saje ga ya ga dagaggen wando ga uniform ga bell na ce a kawo min ina da masu jajaye hulunan nan da masu tambari tambari nan aka kawo su na aje kofar gida na dauko takarda ba su lace nace daga dangi na yadda kwara ɗaya ta zo kanwata wacce muke uwa ɗaya uba ɗaya nace daga dangin amarya na yadda kwara biyu su zo na sanar da su nace kuma sunan wanda za su zo aka bani sunan na bada sunan nace to ke uwar gida daga dangin ki na yadda kwara ɗaya ta zo ke ma wannan daga dangin ki kwara ɗaya ta zo nace su ke na galif ya aika nace duk wacce ta zo in ba sunanta anan ka cire dal ka dama ka riƙe kamin ta isu ka ce look what brought you here please explain yourself da ta gama bayani ya sunan ke ta faɗa duba akwai ta'alis ba ta'alis a ce to you turn na ce idan ta ce ba za ta tafi ba to bel ɗin kan nan ɗan zuga mata ko guda biyu kaga za ta tafi ko ba za ta tafi kowace da ta zo ta ga ya gaji firda firda kan ma ke so da za ta je ke rufa wa kai ki asiri ita ko da an gaya mata dama haka yayin zala suke marowata ne marowata ɗan shinkafa ce ba so mu ci oho ba za ku ci ba a zauna lafiya kun gane wannan ƙa'idar kun gane ta da kyau kun fahimce ta sarai to ku rike ta da kyau karfi wasa da ita in ba haka ba tun nan za a dasa tari a yi gulma a tsokane Allah a yi wa annabi zanga-zanga Allah ya tsine wa awon albarka tun mai amare ta tare karshe bayan ta tare a taro maka bala'i na goma sha takwas saba wa Allah wajen dauko amarya yanzu idan za a dauko amarya fa wai sai a yi layi mota hamsin wai amarya ce za a dauko a kuma motocin nan sai ka samu gaban maza biyu bayan an matsa mace uku ko hudu ana tafiya ana tari su suna guda ana harka ana shegantaka ana iskanci nan gayu ake ba uwarka ba ba kawar uwarka ba to wai ina so sanya ne alaƙa su ne a zo ana shewa ana guda ana shegantaka kuma an yi magana ka ji an ce wani ladan ne ladan ko dan kwada a wani ladan ne na bidiya amma ba da sunna ba Allah ka gafarta mana saboda haka ya ku bayan Allah ku ɗauki mataki akan wannan a kiyaye shi da kyau Allah ta'ala ya samu dace mun samu nawa sha takwas na goma sha tara shine sabawa Allah wajen shiga dakin amarya sabawa sunna wajen shiga dakin amarya ya ake shiga dakin amarya tambayar da za ta taso kenan sai mu koma hadisin asma bintu yazid ko asma bintu umais tace mu muka kai amaryar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asma ta ce mun yi wa amarya ado amarya ta taɓa ado bayan amarya ta taɓa ado tana cikin ɗaki mun kai ta ta ce sai muka aika muka ce annabi zai ga amaryarsa can sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da zai shigo yayi sallama ya shigo da fara da murmushi a fuskarsa yadda ahlus sunna ke shiga cikin gida kenan sallama da me fara da murmushi in mutum zai shiga cikin gida kai yayi gyara murya sai ka ce wani dukin kwado to karka raba biyu dan miliyan kai ka ji mata a ciki suna cewa to gaye nan gaye nan ku kauce a jaye an gane wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin ɗakin asma ta ce annabi ba hannu biyu ya shigo ba sai ya shigo da madara a cikin wani kwano a hannunsa da madara a cikin wani koko ta ce da annabi ya zo sai mika wa Aisha radiyallahu anha amarya ya ce ga wannan kisha kenan wanda ya nuna in zaka je dakin amarya ango ba hannu biyu ake zuwa ba ba ake zuwa ba ba hannu biyu ba ka dan samu madara in so samu ne samu madara ita tafi akwai fa'idojin da wata za mu samu lokaci mai magana akan fa'idojin eh akwai fa'idojin ta akwai wani sirrin makatumu kun gane wannan na'am in ba ta samu ba ta dan samu dan pipe alive da dan wani can juice da milk fruta da ya a kaza da dan salat abin da furu salat da dan ah, wani gudi gudi da sai ka taho tare da shi in kuma ta ji tsoron ka sa mata baliyon five kana so ka mata giwa ta fadi ta kisha ta wani ya rage naka amma dai sunna dai ka taho da wannan ina fata an gane wannan da ya nika Aisha radiyallahu anha Aisha sai ta gagara karba saboda kunya sai Asma tana kusa ta ce annabi ya miko miki madara da hannunsa mai daraja ki bata lokaci baki karba ba tana jin wannan magana sai ta huta karba da ta karba sai ta sha da ta sha sai ta mika wa Aisha sai ta mika wa Asma da ta mika wa Asma sai Asma ta ce a to duk da ni ma ba mata ce a gidan ba albarkacin kaza ka dangare sha ruwan kasko miƙawa yayar mata ce miƙawa annabi ni ma ya dan kurba sannan sai ya miko mun da hannunsa mai daraja ni ma sai in sha Aisha radiyallahu anha sai ta sake miƙawa annabi kamar yadda allama nasiru dina albani kawai cikin adabu zifa da aka mika wa annabi annabi sai kurba sai mika wa asma da ya mika wa asma maimakon ta kafa kai ta sha ta ce sai na ɗora kokon akan kafafuna sai na sa baki na a bakin kokon ina sha ina dan juya kokon ina sha ina dan zagaye bakin kokon a bakina aka ce me yasa kika yi haka tace yanzu yanzu na annabi ya sha madara a jikin kokon labban sa suka taba jikin ƙwaryar ta ce shi ta nake dan ya kokon ko zan yi sa labban baki na ya taba inda labban bakin annabi ya taba wata kila lahira ya samu sauki bayan ta sha akwai wasu mata a cikin ɗakin sai aka mika musu sai suka ce shari'ina ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun koshi sai annabi ya ce la tajma'a da ju'an wa kadhiba kar ku hada yunwa da ƙarya a ciki daya suka ce ba mu sai a hado da ita ita kuma tana cikin gidan sai ta gagara gane cewa ita ba maharramiyar ka bace tana iya zama ba dan kwali kana nan daga ita sai a singileti ga kirjinta a cike tana buskudawa karshe sai amare ta ka ta samu ciki inda za samu ciki ya kai wata takwas ko wata tara cikin ya rumbi ɗaya duk dan kyan da sai ya canja ko nan bayan ta sai ya kare kamar an daura wa allo zani garin bide da ciki a gaban laban bakin da duk sai su kumbura idanun ta su yi kanana ta tuntuma tuntuman kuma tu, ta ta da yawo ita kuma ya tsaron ɗakin garɗaɗiyar budurwa ita kuma ga tanan tana tana shan ado tana kwalita wannan shi ya jawo mazaje da dama suke ta ɗirka cikin shege wa ƙannan matansu yana faruwa ko ba faruwa sai yarinya da cikin an bincika an bincika sai a samu mijin ya tane mata ciki in za a kai tsaron ɗaki a kai karama kar a samu wata shirgegiya a kai mun samu nawa mun samu ishirin da biyu. ashirin da uku shine rashin yin wasa da ita za a kwanta da ita ko za a kwanta shi bai mata ana wasa da mace za a kwanta da ita ba a dan faɗa mata kalmomin soyayya da ƙauna da abu shi bai san wannan ba wani ma tana bacci zai zo same ta kawai ya dirko mata cikin ɗaki sai ka ce shahu kawai da ya dirko kawai da ke ta gaba haka haka ta asubi ta asubi ta tashi idan ta firgigi ta ce menene ya ce tuɗe ashirin da uku na ashirin da hudu shi ne rashin yin addu'a in za a kwanta da ita yayin da ka zo ka jima'i da matarka shi ma shaidan zai zo zama rabi abin da yake jira ji yi bismillah ka ambaci sunan Allah ka yi addu'a Allahumma na shaidana wa jannibi shaytana ma ta na ko baka yi ba ba ka da ko kun gane wannan za ku ga abin kamar da sauki na bismillah Allahumma na shaidana? wallahi wahala ne shi kun san me yasa na ce yana da wahala ala ramma

ya ce ni mata yanku har lakun gonaki ne a gare ku in ka shiga gonar ka da zai ce dan me fatu harsa kuma Allah ya ce ku zo gonar ku an na shi tumte da ku ga dama da wannan ne malamai suka ce ya halatta ka kwanta da mata ka duyar da kake so amma ta gabanta ba ta ta ba ta dubura menene haramun ne annabi ya ce man ataka kahinan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan Eh? man ata ha'iban aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sadu da mace tana haila ko ta duburata ko ya je wajen boka ya gaskata boka ya kafa cewa abin da aka saukarwa annabi amma in ta gabanta ne to ya halatta ko ta baya ko ta gefe ko daga tsaye ko daga kwance ko daga tsugunne ko daga duke ko a yi wheelbarrow variation ko one side locomotion ko dog style ko ko acrobatic ko mani ne yara an gane wannan sai Allah ce to amma ka ku kwanta da ita wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da wani abu don amfanin kawunan ku shine kai bismillah ka ce Allahumma jannina shaytana domin shaytan yana nan yayin rani da ka zo ba bismillah ba Allahumma jannina shaytana kana saka shi ma zai saka tare da shi za a jima'i sai a haifo yaro rabi mutum rabi shaytan sai gari ya zama wani zuwa jahaili a ga alhadari to sai Allah ya ce wata kullaha ku ji tsoron Allah wa alamu annakum mulaqu ku sani za ku haɗu da shi malamai suka ce dokar da Allah ya kawo sai biyo bayan ta da wata kullaha to tana da wahalar tsarewa tana da wahalar mai saboda lokacin abu da kake a gigice in ba ka manta ba da bismillah da allahumma jannina shaytana kawai ka gigice kana kikirkikir duk sai ka manta da wannan sai ka zama kari oba an gane wannan mun samu abu nawa mun samu ashirin da hudu sannan a wannan daren ana so ka faɗa mata me da me kake so me da me ba ka so alƙali shuraihu yana tari da wani yace sun yi aure da matarsa shekaru masu yawa ba taɓa samun cacar baki tsakaninsu ba aka ce ya kai kai wannan sa'a yace dan da ta tare a gidana mun yi sallar nafila tare bayan mun yi sallar nafila tare a lokacin na gaya mata me nake so da menene ba na so ita kuma ta gaya min me take so me ba ta so na yi alkawarin kare mata abin da ba ta so ta yi alkawarin kare min abin da ba so tun daga ranar da ita babu wanda ya saba har zuwa yau an gane wannan mun samu abubuwa guda nawa 25 wayannan abubuwa guda 25 rashin lura da su a cikin aure barin suna ne shi yake jawo accident a cikin aure ya zama awwaluhu sururun wa wasaduhu kusumatun wa akhiruhu nadamatun wa iftiraqun walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum لكان خيرا لهم يوا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ما لا جمع سيسيا كدواني إذا لآتيناهم من لدن عظيما يا الله زي قال مسلم شيء ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه وفي ذلك وفي ذلك المتنافسون kada a manta muna tare da shi shan yusuf sama muhammad da shi bushe majalisar malamai ta kasa sai ya sa wa taron namu albarka a matsayinsa na uba kamin mu tashi daga wannan taro na faɗa muku da ya kira ni a waya yace ce ango dan shi ne kuma ɗalibin shi ne ina fata an gane wannan shi yasa wani umarni umarni haka aka bayar walima aka zo da ita walfaru da gaggautawa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wai ya kace haka ne Allah ba mu yara masu ilimi da yawa Allah ba mu ikon yin aiki da abin da muka ji kun taba mana lasfika to alaran zawa, bismillah a dan kauce nan yanzu duk wanda ke da takarda a hannunsa zai ga idan an zo ta'aliki sheikh yusufu muhammad sambo da cikin shi zai yi uba shugaba jami'i wanda a yanzu magana gayyatar wani malami irin kaduna da kewaye ka nemi a ba malamin umarni ka ga ya zo ka huta da wahalar bi ta bayan gida a karbakallahu bismillah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن فعلتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إلا نعف عن طائفة منكم نعذب طائفتهم بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك لعنهم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون بارك الله لك الله سكر الهي نعم goben Allah kai kuma a wannan masallacin akwai wata muhalara irin wannan lokaci in Allah yarda yawa kaji malaye ce yawa na'am na'am akwai mahalara gobe a nan akwai kun san wani abu anda kaza kaza akwai mahalara to bari ma da ya fara baku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم bayan haka ‘yan uwa musulmi da Allah mai girma da ɗaukaka ya tara mu a wannan masallaci mai albarka a dalilin wannan wa'azi da Sheikh Muhammadu Kabiru Haruna Gombe zo ya gabatar mana tare da gayyatar da muka sake yi ma ɗan uwa malam abdulbasir a ƙarƙashin wannan ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko addu'a da godiya nike yi ga Sheik muhammadu kabir gombe garkuwar sunna muna masa addu'a Allah ya saka mai da alkhairi wallahi na tausaya mai kwarai da gaske domin jiya kamar yanzu maganar da ake yi da ni da shi duka ba mu dawo gidajenmu ba bauchi muka fito kuma tun daga bauchi har zuwa nan kaduna ruwa ake yi kuma ruwan da ake yi a hanya ba ka iya ganin gaban kama sosai saboda haka ni da na iso gida zuwa yanzu gajiyar tafiyan nan ba ta watsake a jikina ba amma duk da haka sai kawai na ji ya bugo min waya gashi ya iso kaduna saboda haka ina masa addu'a Allah mai girma da ɗaukaka ya ƙara masa lafiya kuma Allah ya masa sakayya da alkhairi kuma muna roƙon matasanmu na ilimi masu karatu Allah ya ƙara ba su ƙoƙari da dauriya irin yadda yake yi don taimaka ma addinin musulunci. ‘Yan uwa wannan ango ɗan ba da dama a gan shi. Eh, sunan shi Aliyu Bello mai ƙusa kamar yadda kuka sani zauna. na gaya wa malam muhammadu kabir cewa wannan yaro ɗana ne ko ɗalibina ne suna ƙanana suna ‘yan ƙanana mahaifinsu alhaji bello mai ƙusa ya ɗauke su da shi da ɗan uwan shi da ya rasu abubakar da isa da wane ne da nuhu haka ya ɗauke su ya kai su hannuna har gidana ya ce gayi sunan ya mai da su ‘ya'yana ya danƙa su hannuna in koya masu alƙur'ani in koya masu tarbiyya ta musulunci gidana suka zauna a rigacikun lokacin da zan koma katsina polytechnic school of legal study duk da haka na sake ibarsu na tafi suna tare da ni a katsina saboda haka su ma suna daga cikin ɗaliban ilimi wa'inda suka karanci addinin musulunci kuma ɗaya daga cikin manyan yaran alhaji bello mai kusa sanata musa bello a misira ya karatu a yanzu in baka san shi ba ka ga matsayin da allah ya kai shi kuna tare sai kai tsammanin bai san komai ba misira ya zauna ya karatu in kana takama kai malami ne kuka fara fafata larabci sai ka raina kanka a nan abin da nake ƙoƙari nuna gidan nan gidan addini ne abin da zai ƙara ba ku sha'awa na ƙarshe wanda nake so in faɗi dole in faɗi abun amma na san in na faɗi abun za a wahalar da shi amma tun da dai alkhairi ne gaskiya ne zan faɗi akwai wani abokinmu kawun shi ne ƙanin mahaifiyarsu ana ce mashi abdullahi musa bello ya taɓa tsayawa takarar gwamna a nan kaduna ya rubuta ku bani amana wato na faɗi wannan ne don ku fahimci waye to shi abdullahi musa bello a yanzu maganar da ake ciki shi yake mana ronabeshin na masallacin sultan bello yanzu maganan da ake ciki kamfani ya ɗauko guda daga dubai wanda za su yi ma masallacin sultan bello gyara da tsari irin na zamani yanzu abin da ya ba kamfanin deposit ana aikin miliyan 150 a yanzu maganan da ake ciki kuma akwai tsohon ginin masallacin sultan bello ɗin yana nan ya rushe shi yana maida mana da shi gurin taro irin na zamani wanda hatta irin abubuwan nan na magana wanda in ana zaune wani na lacca da turanci in kai kana so da hausa za ka latsa inda zai fassara maka kalmomin da ake yi da hausa kuma akwai dai abubuwa da yawa wanda shi alhaji aliyu bello mai kusa kusan shine ke kula da aikin tare da 'yan uwan shi gaba ɗaya saboda haka wannan famili muna masu addu'a muna masu fatan alkhairi yanda Allah ya nifa suka gaji alkhairi a gidansu muna roƙon su ma Allah ya sa su ɗore da wannan ingantacciyar ɗabi'a kuma muna fata waannan baƙi namu da Allah ya nifa suka kawo mana irin wannan gudunmawa Allah ya masu sakayya da alkhairi kuma zan maimaita wata kalma da na sake na saba faɗi in mun gayyaci malam kabiru ya zo ya ku ɗaliban ilimi marigayi sheik abbakar mahmud gumi su sheik ibrahim arab su sheik lawal abubakar su malam zakariya yawale su malam idris kusfa da manyan malamanmu da suka zauna garin nan sun jagorance mu akan alƙur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam Muhammadu Kabir Gombe asalin islamiyyan ma da ya fara yi ta ƙungiyar izala ce amma Allah ya yi ma ilimin shi albarka ta dalilai uku dalili na farko ga zahirin abin da muka fahimta cikin al'amarinsa akwai ikhlasi shine yi don Allah abu na biyu baya wulakanta wanda duk ya gabace shi akan wannan aikin na uku yana tsayawa yana binciken karatu kuma ɗaliban ilimi muna ba ku shawara a matsayinku na masu tasowa wanda za ku ci gaba da gadar wannan aiki ku yi ƙoƙari ku yi koyi da wannan ɗabi'u guda uku don Allah ya sa albarka a cikin iliminku muna fata Allah ya maida mana da su gidajensu lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu to cikin abin da aka rubuta an sanya wata magana a tsakiya wanda aka ce in an zo daidai nan to shi ma a lokacin ya kamata ya bayani sannan mu juyo da turnuku daga nan sai tashi a ciki za ku ga an rubuta akwai wasu kalmomi da shi ango ake bukatar ya yi a tsakankanin taliki da malami na biyu kamar yadda mala ya riga ya faɗa mun riga mun gayyato abdulbasir anguwar mai kawo kankara katsina har zuwa can gaya nan saboda haka mai tashi ango bismillah a ah, dama na manta na yi kokarin matsa mai ya tashi ya yi jawabi na godiya da murna da jin daɗi ya ce don Allah mu yafe mashi ba zai iya yin jawabi ba eh, ya ce a yi hakuri a bashi kun kusan mu yafe saura kaɗan abdul basir aka rama kallon bismillah aram ma ina aram kai tashi kai dan gajere da kai kamar ni matso nan to na yadda zo zo zo kakai doguwar aya mana abdul basir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يوطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaskiya wato umarni da aka bada shi yasa na taso abu na farko ina addu'a wannan haduwa ta mu Allah ya sanya mata albarka wannan aure Allah ya sanya mashi albarka amma ma, wato idan malam kabir ya yi karatu aka ce abdulbasir ya zo ya ta'aliki to inda ba ta da liki ake so a yi ba to kamata ya yi wa annabu muhammadu salati mu tashi amma dai allah mai girma da ɗaukaka har wato so yake al'umman nan ta annabu muhammad ta zama cikin alkhairi don haka ina yi wa kaina wasiya da ni da ku mu kiyaye dokokin Allah waɗanda aka tunasar da mu yanzu da baya da ma waɗanda za a tunasar da mu nan gaba shine abin da zai tsilatar da mu halin da muke ciki lokaci ya yi daidai yanzu kasuwar tsoron Allah ce take ci ba wai wata cuwa-cuwa ba Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa alam ya'ani lil ladina amanu an takasha qulubuhum li dhikrillah وما نزل من الحق تغشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فضال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وسين الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله نعم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض نعم وكان الله غنيا حميدا kuma masu albarka waɗannan ayoyi da su nake tunasar da mu mu ji tsoron Allah cikin abubuwan da za mu yi baki ɗaya na rayuwa sai wani lokaci in Allah ya sa damu أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم تولنا في الأمور كله ولا نستطيع ففعلنا Assalamu alaikum warahmatullah ranar juma'a mai zan insha Allah akwai wa'azi na kano kewaye a masallacin juma'a na hanyar damani karfe 8 da insha Allah assalamu alaikum warahmatullah Allahumma tahhir qulubana min an wa amalana min riya amin wa sallallahu اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Bye-bye.